والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفهيم المتفهم عن موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شافنا كمان دوري الإمامية يقرون بأن القرآن كلام الله إن شاء إمامية الجعفرية الاثنى عشرية سنة تبتروا cewa lalle Kur'ani maganan Allah ne munazzalun ala nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda aka saukar da shi ga annabinsa muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasitati jibril ta hanyar mala'ika jibril an saukar da shi ta hanyar mala'ika jibril يقولون سنة شوى القرآن معجزة محفوظ سنة شوى القرآن معجزة لي وأن أنقري شيء غير مخلوق يتوهن E wato an tsare shi ba halitta ba ne ga hakikaninsa shi ƙur'ani mai shiryawa ne ba halitta ba ne ga hakikaninsa ga asalin shi na lakin fi matsalatin la yastakhdimuna galiban ibaratan makhluqa sai dai a cikin matsalan halitta ba sa amfani galiban da lafazin makhluq au gair makhluq ba sa amfani da wannan lafazi makhluq ko gair makhluq da siffa wanda yake saki ba kai bal yaquluna laysa min jinsil makhluqat su cewa suke yi ba shi daga cikin jinsin halitta ba shi daga cikin jinsin halitta wala min jinsil khaliq ba shi daga cikin jinsin mahalicci ka ji maganar shi a zu ba shi daga cikin jinsin halitta ba shi daga cikin jinsin mahalicci لأنهم يرون أن كلام الله صفة من صفاته الفعلية domin suna ganin lalle shi Qur'ani maganar Allah ne kuma siffa ne daga cikin siffan Allah al-fi'liya na'am muta'alliqatun bil mashi'a wanda yana rataya ne da mashi'a ta Allah فيميل كثير من علمائهم إلى أن القرآن حادث بمعنى أنه نزل في وقت معين. haka da wannan da yawa daga cikin malaman suna karkata cewa Qur'ani hadis ne. Hmm. Suna cewa lalle Qur'ani hadis me ma'anar hadis annahu nazala fi waqtin muayyan. Kaji tawili da suke. Qur'ani hadis ne. Ma'anar hadis ya sauka a cikin wani lokaci ne. Amma kowa ya san ma'anar hadis fararen abu. Hmm. Ko to sai shi'a su ce ƙur'ani hadis ne wanda ƙur'ani zai ɗauki kenan ƙur'ani sabo ne zai ya ɗaukar cewa ya sauka a cikin lokaci a ne to amma kasancewa kun san kun zuwa yi shi'a idan shi'a ta yi magana dole a rinka takasan saboda menene saboda mawkifin shi'a na taƙiyya duk mutumin da ba shi da tabbas a cikin al'amarin shi to dole kai ma ka zama to baka da tabbas akan maganar shi hmm. to gaskiya in shi yanzu kai magana dole kai a tsantsa akan maganar saboda kiya shi ne kashi 90 daga cikin ɗari na aqidar shi'a to mutumin da kashi ɗari kashi 90 cikin 100 na aqidar shi ne kiya har ma babu addini ga wanda bai da kiya to dole ne wajen mu'amala da ɗan shi'a kai yi tsantsan sun mutum ya zama to karya shine addininsa ha'inci da yaudara shine addinin shi to ka yi taka tsantsan da sauraron maganin shi na'am mawqif ulama shi'a al-kibar mawqifin manyan malaman shi'a na'am awwalan ash-shaykh al-mufid na farko akwai babban malami ash-shaykh al-mufid wanda ya rasu hijiran manzon Allah 1413 yara kalamullah muhdi yana ganin qur'ani maganar Allah ne fararre ne shi ai hadisun ai fararre ne lakinnahu munazzam an an-naqsi wal mu'ji sai dai abin tsarkakewa ne daga naƙasa da kuma ainihin gajiyawa qur'ani abin tsarkakewa daga naƙasa da gajiyawa ثانيا العلامة الحلي العلامة الحلي يرى أن القرآن هذا يا رزيجرا أنبنا قريبي قريبك إلى 20 شدة yana an da alƙur'ana hadisun makhluk wancan yana ganin 141 ne ba yau 141 ba wannan uku shi yana ganin lalle ƙur'ani fararre ne kuma halitta ne shi kan gani ƙur'ani fararre ne halitta ne shi kaga wannan shine aqidar mu'tazila na'am li'annahu kalamun bi lafzin domin shi magana ne da lafazi da harfa lakinnahu laysa mislu kalam al-bashar sai dai ba misalin magana mutane bane abin da yasa yake qur'ani halitta ne domin magana ne da lafazi da harfa shi a wajen shi duk abin da akwai lafazi akwai harfa a cikin halitta ne shi amma yake to amma kuma ba kaman magana mutum bane to me kenan ba cinya ba ba maje ba kyanwa hmm? ya ce dai duk abin da akwai lafazi da harfa halitta ne to qur'ani akwai lafazi akwai harfa qul qafun da lamun huwa ha'un da wawun allahu hamza da lam lam alif da ha'un ba shadda ko har anan wajen kenan tun da dai akwai harfa a ciki ya zama halitta wannan dai aqida mutazilawa suke bi akan qur'ani na'am salisa eh al-khuti wal khumaini ayatullahi alku'i eh, wato babban ayatullahi da kira ayatullahi alku'i da kuma ayatullahi alkumaini kowa ya san kumaini da wasu su min almu'asirin daga cikin malaman shi'a na zamanin nan yaquluna bi annahu kalamullah suna tabbatarwa cewa lalle qur'ani maganan Allah ne ba anzalahu Allah ne ya saukar da shi lakin la yushbihu bi kalamil makhluqin sai dai bai yi kama da maganar halitta ba shi qur'ani bai kama da maganar halitta ba amma ba dai ainihi amma dai so wajen su dai qur'ani halitta ne na'am as-sayyid al-khufi as-sayyid al-khufi sarra bi anna al-qur'ana kalamullah anzalahu ya bayyana cewa qur'ani maganar Allah ne ya saukar da shi amma a zalika lahu wa qadimun kadati duk da haka shi qur'ani ba kadimi bane a ce wa kirkini yana nan kamar zatin Allah akwai sanda babu al-qur'ani wala huwa ka kalamil bashar amma ba kamar magana mutum bane cewa da yi qur'ani ba qadim bane shi kaman zatin Allah zatin Allah tun fil azal yana nan shi qur'ani akwai sanda baya nan kaga dai ana nan dai halitta ne an gane ko akwai sanda baya nan shi qur'ani amma Allah ta'ala ba sanda baya nan to shin siffar Allah akwai sanda baya nan ilimin Allah Allah bai gushe ba mai ilimi ne to ilimin Allah tubbil azal kamar yadda Allah tubbil azal yana nan sifofin sa gaba ɗaya tubbil azal suna nan yawwa المنهج القوي المنهج القوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم faɗakarwa mai muhimmanci tadallal ulama ala darurati wujudil imara malamai sun kafa hujja akan lalura na samun shugabanci dole ana buƙatar shugabanci bi adillatin kaseera malamai sun kafa hujjoji da dalilai masu yawa wa minha bi ayatin wa hadith zamu wadatu a ciki da aya da hadisi daya na'am amma al'aya fa qawlullahi ta'ala amma ayan shine inda Allah yake cewa wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a lokacin da Allah ya ce wa mala'iku lalle zan sanya ainihin khalifa a doron ƙasa wanda zai maye gurbi lalle zan sanya khalifa a doron ƙasa kuna rigu kaga Allah ya faɗi wannan magana lalle zan sanya khalifa a doron ƙasa to kaga sai mala'iku su suka yi mamaki har mala'iku suka yi tambaya alu a taji alu fiha man yi fidu fiha wa yin fi kuddima shin ya Allah za ka sanya a doron ƙasa wanda zai yi barna a doron ƙasa ya zubar da jini ya zubar da jini ne wa nahnu nusabbihu hamdika wani ƙarfi lak alhali mu muna tasbihi da gode ma kuma muna tsarkake ka ya tun da muna nan mu mala'iku kuma kullum muna tasbihi muna tsarkake ka to ai mu ne muka fi cancanta mu zama to me kalifofi hmm. mu ne muka fi cancanta mu zama to kalifofi saboda mu idan muka zo duniya ba za mu yi barna ba ba za mu yi zunubi ba kullum muna tsarkake ka kuma kullum muna tasbihi da gode maka to ya Allah in ka turo ɗan adam ga ɗabi'an shi nan mutum ne wanda zai yi barna a doron ƙasa ya zubar da jini wanda yake mai barna mai zubar da jini bai cancanta ya zama to khalifa a doron ƙasa ba shin suna da hujja ko ba su da hujja suna da shi wani ya ce suna da shi da ƙarfi ma ya faɗa an gani to shi ne sai Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamun wannan magana duka fada iya sanin ku kenan ku mala'iku lalle na san abin da ba ku sani ba na san sirrin da yasa na dauko dan adam ban dauko ku ba dan adam shi ya fi cancanta da duniya ba ku ba an gano wannan ko dalili kuwa sunan Allah al-Ghafurur Rahim mala'iku kuma la ya sunan Allah ma amarahum to mutumin da baya saba ma Allah da abin da aka umurce shi to ya zo duniya sunan Allah al-Ghafur Rahim za a fahimci ma'anar shi sai an yi zunubi ake samun gafara ko to su goma mala'iku ban ka sabo ashe ba su cancanci zuwa duniya ba Allah shi ne gafirun zambu wa qabilut tawb shadidul iqab to shin Allah zai yi mala'iku hukuma ba ka sabo innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal mushrikeen fi nari jahannam wani mala'iku ne ahli alkitab wani mala'ika ne ahli alkitab wani mala'ika ne mushriki to kafirai na ahli kitab da mushrikai suna wutan jahannama zai yi a ce mala'iku a samu ahli kitab da mushrikai amma dan adam fa ga kaga ashe dan adam akwai ahli kitab dan adam akwai mushrikai dan adam akwai kaza akwai kaza akwai yan bidiya akwai ahlus sunna inda mala'iku sun zo duniya ba za mu san suwaye yan bidiya suwaye ahlus sunna ba ba za mu san suwa ne ne kafirai suwaye musulmai ba to Allah ta'ala inna Allah abin Allah Allah ta'ala inna Allah ashtara min al-mu'minina an anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna hmm. yuqatiluna fi sabilillah fa wa yuqtalun ko to yanzu Allah ta'ala ya ba da dama a yakiwa kafirai wai zai yaki kafirai to mala'iku sun zo doron ƙasa wai za a yaƙa daga cikin mala'iku amma ɗan adam ya zo doron ƙasa fa akwai kafirai akwai musulmi za a yi mai za a yi yaƙi za a yi kaza za a yi kaza da sauransu da kun gani akwai dalilai da yawa in an fara kawo su masu sai kun gaji to yanzu aljanna da wuta da aka halitta in an turo mala'iku me zai faru zai zama to aljanna ne kawai ba wuta to kuma duniya gidan jarabawa ne mala'ikun an musu jarabawa za su faɗi yaya za su jarabawa gaba ɗaya ashe in Allah ya yi aljanna da wuta za a tabbe shi wannan wuta mai amfani shi ba bayani tunda ba masu shiga wuta kun gane wannan ko za ka fara yin bayani? ya ka fara bayanai za ku bayanan ba su da iyaka Allah shi ya san dalilin da ya sa ya turo dan adam zo ƙasa bai turo mala'ika ba kuma kun fara jin hikimomi ya kun gamsu cewa mala'ika bai cancanci zuwa duniya ba wanda ya cancanci zuwa duniya shine wa yauwa kuma lallai saboda ɗabi'a na ɗan adam da mala'iku ne suke duniya to ya za a yi shugabancin daga cikin aikin shugaba akwai yatsan zalunci akwai kwato yanci wanda aka zalunta yanzu mala'ika jibiru zai je zai kwato haƙƙi ne daga wani mala'ika wani mala'ika zai zalunci wani ne balle a kamo shi a kulle shi a kwato yanci a kwato haƙƙi inda akwai mala'iku shugabanci ne zama wajibi ba in Allah ya turo mala'iku duniya shugabanci bai zama dole ba amma haka turo dan adam duniya dan adam zai yi zalunci dan adam zai ci bashi ya kibiya dan adam zai zo haka nan ya bugi wani dan adam zai kashe wani dan adam zai yi kaza a nan sai a kai ƙara wajen kaga shi dan adam shine ya ya cancanta ya zo duniya kuma Allah ya sa shi ya zama to khalifa kinsa Allah ya ce wa mala'iku wato inni a alawa ma la ta'lamu lalle na san abin da baku sani ba kun gane ku na'am unzur aljami al-ihkam al-qur'an lil qurtubi ku duba littafin aljami al-ihkam al na imam al-qurtubi na'am wa adwa'u al-bayan li shankiti da adwa'u bayan na imam shankiti da tafsir hadhihi al-aya wajen fassarar wannan aya wanda ya nuna dole ne ana buƙatar shugabanci al'umma ba za su taɓa rayuwa ba in babu shugaba Muhammad الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أما حديثي akwai faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man mata wa laysa fi unqihi bai'a duk mutumin da ya mutu alhali babu mubaya'a a wuyansa mata mikatal jahiliya zai yi mutuwa irin mutuwa na jahiliya rawu muslim duk mutumin da ya mutu babu mubaya'a ga shugaba na musulunci zai mutu mutuwa na jahiliya kana wannan ko yanzu wannan hadisi ku dube shi da kyau duk wanda ya mutu ba shi da mubaya a amin a wuyansa mai ake nufi da shi idan akwai shugaba wanda yake kan mulki an gane ko ya zama to shugaban nan ya yi karfi duk wanda ya mutu shugaba ne musulmi sai ka mutu baka yi masa a ba ka zama to ka mutu kana mai tawaye gare shi baka yarda da shugabancinsa ba ka yi mutuwa irin mutuwar jahiliya kuna ne ko a nan wajen dole ne in an naɗa shugaba ko da shugaban nan fasiki ne in dai shugaban nan wato yana mallakan mutane musulmi ne shi sai ka mai mubaya'a za ka yi mutuwa irin mutuwan jahiliya da wannan ne kake ganin sahabbai sun yi mubaya'a ga irin haka yanzu na muawiya kuma sahabbai kaga suna mubaya'a ga irin sa bin yusuf duk da cewa wayannan bayan Allah fasikai ne a zalumai ne saboda ba sa sahabban nan ba sa so su mutu a wuyansu ba mu baya'a Allahumma sai dai wanda suka yi tawili an gani suka yi kuskure wajen fassara sai ya zama sun gudu ba su yi tawaye ba saboda ba su yi mu baya'a ba saboda tawili wannan tawili suka yi Allah zai ba su ladan su. amma shugaba inda yana kan mulki in ba ba bane dole ka maza mu baya'a amma me za ku ce game da irin fasara na yan ikwan fasara na yan jama'atun tablid fasara na yan shi'a malamunsu mai karanta da su shine shugabansu. In ce za ka mutu ba shugaba ga zazzaki ina ba san gane wannan to kaga shi ya dauka malamin shi din nan jagoran shi mai karanta da shi shine jagoran shi shi zai masa mubaya'a to shi kuma ana maganan shugaba ne mai mulki ba malami ba in ka ce malamin ka shine shugabanka malamin da ba zai iya tsayar da hajji ba malami da ba zai iya tsayar da hukuncin ridda ba malamin da ainihin shi ma kansa in yayi laifi ana iya kama sha daure na ba san gane wannan shi kanshi ba shi da iko hukuma tana iya takura mai ta kama shi ta daure mutumin da hukuma take kama wata daure ina shugabanci ashe shi ma yana karkashin wani ne shi ba shugaba bane kuma jona to da wannan kenan abinda yan shiya ke tunani da yan ikwan wai malaman su ne su ne kaza shugaban da yake mulki ba shugaban shi bane in ba shugaban shi ba shugaban ka bane gashi yana bada doka dole ka bi kuma sannan ya kama shugabanka ya daure in kai zanga-zanga kai ma ya hada da kai ashe shi ne shugaba shi shugabanci ana gane shi ne ta hanyar karfin iko na zartarwa za ka iya cewa ayi-ayi, a bari a bari amma ko da kai babban malami ne mai wa'azi sai ka zo ka ce a zartar da hukunci ga wani sai hukuma ta ce in ka zartar da shi kai ma za a kama ka kuma da kace a zartar sai aka kama ka ne aka daure kuma aka daure ka aka ce an daure ka shekara shida kuma daurin ya tabbata ba wanda zai iya hana ba mai iya kwatan ka yaya kai shugaba ne kai ba shugaba bane saboda malamai masu karantarwa sunansu malamai an gane ba a kiransu shugabanni masu zartarwa ta malam ba ta wuce amin shi malam bai wuce mai karantarwa mai wa'azi ba sai da iko ya zartar da haddi na zina haddi na shan giya haddi na sata haddi na hukuncin ridda hukuncin ainihin ridda ya ce a kama wani a kashi bai da wani iko kun fahimci wannan ko ta saboda haka wato wannan malamin da suke cewa shugabansu da su da yan ikwan su ce hassan albanna shi ne shugabansu hassan albanna dai malamin su ne mai sa su akan hanyar su amma ba shugabansu ba ne an gane wannan ko saboda haka wai duk mutumin da ya mutu bai yi mu baya ga Hassan al-Banna ba ya yi mutuwar jahiliya a ina ne aka ce a yi mu baya ga malami ka ce ka yi mu baya a gare shi duk abin da malamin ya umurce ka da mai kyau da mara kyau za ka bi shi wannan kuskure ne kun fahimci wannan ko to wannan ba fahimta bane mai kyau na'am wa mahallu shahid mahallu shahid anan anna man laysa fi ulkihi bai'atu lil imam lalle duk wanda a sa babu mubaya'a ga shugaba barran kana aw fajira shin mutumin kirki ne ko mutumin banza wa dakilun fi hadha al ya shiga cikin wannan kacewan ba sharadi bane sai shugaba ya zama asumi ba sharadi bane kuma sai shugaba ya zama salihi a wajen ahlus sunna in dai shugaba yana da karfin iko sojoji suna hannunsa custom suna hannunsa immigration civil defense duk jami'an tsaro shi ke control ɗinsu kuma ya zama to musulmi amma yana da kurakurai na zunubi wannan baya hana kai masa mubaya'a amma kuma ba a biyayya ga abokin halitta wajen saba ma Allah ina fata gane wannan wa kullu man kana fi hulki bai'a duk wanda ya kasance a wuyan shi akwai mubaya'a wala budda an yuti'u ويوقره ba makawa mutum ya yi masa da'a kuma ya girmama shi wa ya da'u lahu bisadad wal khair kuma ya yi masa addu'a da ainihin miƙewa kan hanya da alkhairi an gane wannan ko na'am kai masa addu'a da miƙewa kan hanya ya Allah shugaban nan da yake mana mulki tun da fasiki ne ya Allah ka miƙar da shi hmm. ka sa ya zamanto na kirki an gane wannan ko hmm. da sauransu na'am wa fi qawlihi ma tumita al jahiliya a cikin cewa sa yi mutuwa irin mutuwan jahiliya ibn hajar fi fathul bari ibn hajar al asqalani ya faɗa a cikin fathul bari mujalladi na bakwai shafi na sha uku halatul maut ka halat ahlil jahiliya halin mutuwa kamar halin mutanen jahiliya ala dalale eh nan da aka ce an yi mutuwan jahiliya ba ana nufin an yi ridda ne ba hmm. wato yana kan halin mutanen jahiliya akan bata walaysa lahu imamun mutawa ai ba shi da shugaba abin yi wa da'a li'annahum kanu la ya'rifuna zalik to mutanen jahiliya su ba san ma'anin shugabanci ba an gani sunan da aka ce barin kan alfajiran din eh. yana magana kan cewa ko da ba sa aiki da shari'a musulunci ko ko nake aiki shari'a musulunci aiki magana ba sai lallai suna aiki da shari'a musulunci ba in dai shugaba bai yarda ba an gani in dai shugaba bai yarda ba to wannan shugaba in dai ka ta musulmi ne yanzu zan baka misali najeriya da muke kai shin malamai ba sa cewa aje a yi zaɓe a zaɓi wato kaganin demokaradiyya tsari ne na kafirci demokaradiyya tsari ne na ɗagu demokaradiyya tsari ne na jahiliya amma shin dukkan wanda yake mulki a cikin demokaradiyya ne kafiri dukkan wanda yake mulki a cikin tsarin demokuraɗiyya ne ɗagut sai idan ya yi imani da tsarin idan mutum yana mulki a kan tsarin demokuraɗiyya sai ya yarda da tsarin demokuraɗiyya a matsayin tsarin musulunci a ya yarda cewa tsarin demokuraɗiyya ya fi na musulunci ko daidai yake da musulunci ko tsari ne na adalci to wannan mutumin ya zama kafiri amma in yana mulki a cikin tsarin amma ya san tsarin demokaradiyya ba tsarin musulunci bane ba tsari bane mai kyau tsari ne na jahiliya to yana nan a matsayin shi na musulmi to idan ka ce kafiri ne shi to waye ce kuma ka je ka zaɓe shi yan najeriya ba za ga malami ya hau kan mumbari yana kamfen to wa kace wa kamfen a cikin tsari na eh, eh, demokradiyya za ga malami yana kamfen daga baya kuma zai ce ba za mu yi musu biyayya ba don ba malaman musulunci ba shugabannin musulunci ba ne ba karo ai tun da ka yadda ba shugabannin musulunci ba ne ka koma gefe ka sa musu ido sai ta mulki ba ka ciki to maka shi nan ka zo kai ne ma za ka kira a yi zaɓe ka ce a zaɓi tulumbu ko a zaɓi kwankwaso ko a zaɓi waye amma kuma daga baya sai ka zo ka ce a yi musu tawaye za a iya zaginsu. za a iya ainihin hawa kan mumbari a soke su za a iya musu inkarar alami wanda ake cewa kawo mai inkarar alami shugabanni ne na daular musulunci wa ce haka wane ne ya ce haka da wannan su kace hukunci eh? wayannan malamai da suke cewa ba dole bane a yi biyayya ga irin wayannan shugabanni su ne fasike suke zakewa a yi zaɓe wani lokaci ga wala ko wani malami da na gani a Kano billahi lazi shugaba ne sosai daga hannu yana sai APC sai Tinubu wani kuma sai kwankwaso ko nauyi ya ji ji tun da baka jin nauyi a gaban mutane gaban ɗalibanka za ka zo ka yi kamfen gare su akan irin wannan tsari lalatacce a shekara cewa ne a yi musu biyayya an suka ci an gani wane ne ya baka dama ka zo kana yin kamfen a irin wannan tsari din amma kuma daga baya ka zo kana cewa kuma menene ba karo kun karo kun fahimci wannan ko to saboda haka manzo Allah ya ce ya kunu ba a imma la ya haka juna bi hudaya wala ya sannu na bi sunnati ai ruwayar musulmi za a samu shugabanni bayana ba sa neman shari'a da shari'a ta sannan ba sa koyi da me da ta suna da siffa guda biyu la ya hata juna bi hudaya wa la ya san nuna bi sunnati ba sa neman shiriya da ta, ko ba sa koyi da sunnata shugabanni karkashin tsarin demokradiyya suna neman shiriya da shiriyan annabi da shiriyan wasu ke ni abraham lincoln hmm. kuma ba sa neman ba sa riko da sunnan annabi yan siyasar demokuraɗiyya suna riko da suna annabi yaya annabi kuma ya kira su a imma an gani yake za a samu wasu mutane suke za su yi musu tawaye zukatansu irin zukatan shaidanu a jiki irin na mutum annabi ya yi magana cewa wa'annan mutane annabi ya yi sir da wa'annan mutane a cikin hadisin annabi ya nuna halaccin shugaba a irin wa'annan shugabanni masu zalunci masu kauce hanya in dai ba su yi ridda ba a yi muku biyayya matsar abin da suka yi umarni ba saban Allah ba ne na ba san gane nan ana magana biyayya a gare su ba wai zaɓen su ba ba wai zaɓensu su a matsayin shi a biyayya a gare su shi zaɓe. ko da baka yi zaɓe ba shugaban da ya hau kan mulki inda ya ga ya hau kan mulki ko da karfe kwata shugaba ne inda ya riga ya hau kan shugabanci hawa kan shugabanci ake dubawa ba wai zaben ba kuna da wannan ta Allahu a'lam na na eh na? biyayya shi ne mubaya'a inda shugaba ya kan mulki kawai yana kan mulki musulmi ne shi kawai kayan da mulkinsa kar ka zama to daga cikin mutanen da ke kawo cikas ga mulkin sa ka ce zaka rinka faɗa da shi ko kana sukan shi ko kana zagi duk babu wannan amma in ya umurce ka da sabon Allah ba a biyayya ga abokin halitta wajen sabawa mahalicci an gane yana da matsar muhimmanci a fahimci wannan na ai an ce dama illa an taro kufuran bawahan Inda dai kufurin ba wahan ya bayyana sai ba magana da mai marga mun san wannan Inda ya zama yana da kan bindiga ya zama to in ba mu yi ba zai zai iya cutar da mu to wannan za mu yi ne ba wai dan asali ba a yi inda za mu iya cire shi za mu cire shi da gefe mu sa su ban gane ba ba ya halatta kai kana musulmi an ce kuma ka sa shugaba wanda ba musulmi ba ya riga ya hau kan kudura yau ya riga ya hau amma kana da ikon cire suka cika suka kai bacci kawai ka tabi shi ina tambaya ga wani ya hau ba addinin ku ba an ce kuma dole ne ya zama addinin ku daya sai kai bacci kai tabin shi kana da ikon cire shi ina tambaya a'a to ina kai kuma ina son nuna ma ya zaka mai siyayya tukuna kana da ikon cire shi kana ba zai ikon cire mutum ga wanda ba daidai ba ya zo yana mallakan ka kana da iko ka ɗauke shi ka wurgar ka ɗauko wanda ya dace sai ka ce da fin shi a nan abu da za ka ce na rasa inda zan yi da shi to malam zan bi shi zan ce eh la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha amma a tambayan ka kawai kana zo ga shugaba ne wanda ba musulmi ba na san yadda zan yi in hana shi mulkin sai kuma na ci gaba da to akar maka Allah za a ci gaba da bin shi a haka jidda na san yadda zan yi hana shi mulki shine aiki na'am kada mu tsaya mu shiga siyasa mu tsaya mu yi karatu bismillahir rahmanir rahim da kuma ainihin jira wato ma'ana itikal shine wato a ɓoye abinci sai ya yi tsada sannan a fito da shi an gani? a jira sai ya yi tsada shi da tarabus in ya yi tsada sai a fito da abincin a siyan wa mutane na'am haddasani haya an malikin annahu lagawu anna umar bin khattab kala labari ya kai garin cewa lalle umar dan khattab ya ce la hukrata fi suqina babu intikari a kasuwanmu kar a kasuwanmu a zo ana boye mana abinci mutum ya yi noma a garin kaduna ya samu hatsi shinkafa ko masara a garin kaduna ya zo ya ɓoye wannan abin da ya noma sai ya yi tsada ya fito da shi babu shi a kasuwanmu la ya'midu rijalun bi aydihim fudulun min azhari min azhari kada wasu kada wasu mazaje su dimfara su yi nufi wanda a hannayensu akwai wani rara na kuɗi suna da rara na zinari ga kuɗi isasshe a wajen su rara ila rizqi min rizqillah su dimfari wani abinci daga cikin abinci na Allah arziki daga cikin arzikin Allah masara ne ko gero ko shinkafa ko menene wanda ya sauka a farfajiyar mu wannan arziki ne ya sauka ina ne wato anan an noma wannan abin a garin Kaduna shinkafa an noma shi gashi da yawa sai kuma su zo suna koyi shi a gare mu Umar ya ce kada a yi haka a garinmu aka yi noma aka samu abin arziki kaga idan an fito da wannan abin da aka noma talakawa za su ji daɗi kuma abinci abinci zai yi mai zai wadata za a samu sauki to sai wasu suna da ɗan sun mallaki mai kuɗaɗe wani mugun ma gida zai je ziyar. zai je ziyar da gidan shi ya zo ya lodi abinci ya lodi abinci ya koyi sai abincin ya yi tsada ƙazamin tsada ya fito da shi shine umar ke raddi ga irin wayannan mutane na'am fa ya takurunahu alaina su zo suna boye wannan abincin a gare mu suna yin intikari kada kada a kuskura a samu irin wayannan mutanen walakin ayyuma jalibun jaraba ala amudi sai dai duk mutumin da yake jalib ne an ce jalib hmm. mutumin da yake siyo abu daga waje ba a Najeriya aka noma ba shinkafa ne ya siyo daga Brazil wanda ba mu noma ba zai shigo da shi gare mu an gani ayyu ma jalib shi da turai kira importer mutumin da yake shigo da abinci daga waje sai ya shigo mana da abinci A kan ainihin ginshikin nan na zuciyarsa E, wannan ma'anan ginshikin zuciya wato kinaya ne na wahala ya shigo da abinci shi ya wahala ya shigo da abinci daga waje ba abinci bane wanda aka noma a nan ya shigar da shi ala amudi kabri akan ainihin gwagwarmaya na zuciyarsa shi ya gwagwarmaya ya samu wannan abincin a lokacin sanyi da lokacin zafi ya je gwagwarmaya ya samu wannan bakon umar ne ya shigo da abinci falyabi kaifa sha Allah ya siyar da wannan abinci yadda Allah ya so ya siyar sha Allah ya rike wannan abinci yadda Allah ya so ya rike ku fahimci kan karatun shinkafan da ya zo da shi daga waje ba abin da ya shafe mu da shi amma wanda muka noma ya siyo mana da shi a garin kada ya boye shi kenan kaga boye abincin waje bai sa abinci ya tsada in ya mu mun noma kuma an sayar da namu din yadda ya kamata inda shi muke dogaro ba sun nawa ne na inda shi muke dogaro ba ta inda shi muka muke dogaro ya san cewa ya siyo abu in ya siyar zai fadi daga can ya siyo in ya siyar a yanzu ba zai samu riba ba mu kuma zai jefa mu cikin damuwa da yawa ba zai jefa mu cikin damuwa sosai ba inda akwai abincin cikin gida wannan kamar ƙari ne akan wancan in kaddara babu na gidan a don babu na gidan kuma ai na wajen ya zama kamar shine na gidan nan mu muna nomawa an gane ku muna noma shinkafa sosai inda za a fito a sayar da shi ba matsala wancan kamar ƙari ne an gane to sai ya zamanto wancan wanda yake namu din mu boye wancan ma na ƙarin mu boye in dai dan mutum ya shigo da abinci daga wanda ya ajiye a sto wannan daban bakon umar ne an gane ya siyar yadda ya ga dama kuma ya riƙe yadda ya ga dama nasani an maliki na wanda sun mai noma sana'a ne zai noma ne ɗan samu sai da samu ɗan wata riba galiban sanda aka noma abincin aka sai da shi a lokacin zai daraja sai da rike shi kaɗan sai da dan samu wani ba a samu wannan shi ya ya inda ya rikewa ne ba wai mai tsanani ba da sauran dan dan kada ya faɗi inda dan kada ya faɗi ne wannan ba matsala bane shi an gane وحدثني عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن مسيب عن عمر بن الخطاب مر بهاد بن ابي بلتعه للي عمر بن الخطاب يا وجه وجه هاد بن ابي بلتعه وهو يبيع زبيبا له بالسوق هنا سيد بوسشن جنبي اكاسوا فقال له عمر بن الخطاب في عمر بن الخطاب يجي مزا اما عن تزيد في السعي to shi da yazo yana siyarwa sai karyar da farashi shi ya karyar da farashi yana ta siyarwa yana samun kuɗi sai sauran 'yan kasuwa ba a zuwa a siya a wajen su sai a ji wajen shi ya yi daidai 'yan kasuwa suna siyarwa ɗari ɗari suna siyar da ledan maji naira ɗari shi yana siyarwa naira saba'in saba'in shi ya je ya zagaya ya samo shi ne a wani waje mai sauƙi sosai sai ya zo ya karyar da farashi 'yan kasuwa ba sa samun kuɗi ba a siya a wajensu to yanzu ya za a kyale shi ya fi gaba da sayarwa to shi ne umar ya wuce uh, umar amir mumini ya wuce wajen haɗu bin abi balta yana siyar da zabibi a kasuwa busasshen inabi imma an sai umar ya ce masa in ma ka ƙara a cikin farashi daidai da sauran 'yan kasuwa ko a kore ka da kasuwanmu za mu kore ka a wannan kasuwa saboda za ka karya 'yan kasuwan kenan duk mutumin da zai shigo da abinci su 'yan kasuwan ba sun yi mugunta ba ne ba sun siyar da abu da farashin da ya dace amma shi da ya zo ƙila yana da ƙarfi akwai ɗan kasuwa wanda yake da ƙarfi sosai wanda in ya karya farashi shi ba faɗuwan shi ba ne za ga wani zai shigo da magi ko zai shigo da shinkafa ku kuna sayar da maki kuna sayar da shinkafa buhu daya nawa kike sayar da shinkafa yanzu buhu daya hamsin da hudu shi sai sayar arba'in da biyar kuma a arba'in da biyar din zai samu riba da yawa to yana sayarwa arba'in da biyar duk wajen shi ake komawa ana ta komawa wajen shi ba kwa samun komai a nan wajen ya kamata ku kai karanci wajen hukuma yana karya 'yan kasuwa a nan wajen da sharaɗin fa ba mugunta kuke wa talakawa ba na? ba kamar irin yan mu na yanzu ba wanda mugaye ne wasu da gangan suke daga farashi don su wahal da mutane kasan farashi yakan daga ne saboda dalili kuma yakan yi ƙasa ne don dalili su farashi kullum dagawa yake baya sauka yanzu masu sayar da ƙosai yanzu wace ya sauka amma har yanzu kosai yana na yanda yake tun da aka daga kosai yana nan yanda yake eh? tun da aka daga kudin wake tun da kudin wake aka daga irin kosan da ake baka a wannan lokaci ga shi wake ya yi ƙasa sosai an ci gaba da siyar da shi yanzu haka masu siyar da koko kazalika sai a cewa ba koko na naira hamsin baka san cewa ainihin hatsi ya yi tsada ba to hatsi ya sauko hatsi ga ma ya sauka? siga ya ɗan sauka an gani to amma saukan sigan saukan sigan ba a jin alaman saukan sigan yanzu motar da muke shiga in an ce kudin mota naira ɗari ne daga nan zuwa kasuwa ko da kuɗin mai ya sauka naira ɗari zai tabbata har abada to ga wayannan mugaye ne su amma in ya zamanto in wani abu dalili ya zo na saukan farashi za a saukar da shi in dalili ya zo na ɗagawan farashi za a ɗaga to irin wannan mutane idan wani ya zo yana so ya karya su ya zo shi ya karya da farashi don ya zamanto abin da yake so shi wannan yana so a ce shi kaɗai ne a kasuwan yanzu babu inda ake sayar da shinkafa sai wani wajen wani domin wannan wannan, in ya kori sauran 'yan kasuwa a nan wajen sai ya kasa ya tsare shi sai ya sa farashin da ya gana ma mugu ne yanzu ne ya karyar da farashi in ya kori sauran 'yan kasuwa sai yadda ya ga dama a kasuwan wannan shi turawa zai kira monopoly sai zama yana enjoy din monopoly sai yadda ya ga dama zai yi to irin wannan mugunta din in ma ka shiga cikin mutane ka yi sa farashin daidai da nasu ko a kore ka idan ya zama abin dan tafe ɗin misali shi ragin da ya yi misali mala sai dawa ɗari biyu ne nan sai sai shi ɗari da casa'in misali ɗan rage ɗan goma haka in dai ragin bai da yawa ba matsala ba ne in dai misali ana saidawa ɗari biyu sai sai ɗari da casa'in da biyar ta irin wa'annan mata ɗin nan masu cefane daga nan za su rinka dumfara in ga ana karkata zuwa wani waje wani shago ana zuwa to akwai wannan ragin ne dan kadan kadan kadan wannan ba matsala amma ragin in yayi yawa bambancin bambancin naira 20 30 170 200 yayi yawa to anan in ma ya dawo da shi daidai ko a kore shi shi shugaban ne zai duba saboda wani abun shi misali idan bambancin naira 200 ne ko 300 akwai abin da wani shi zai haƙuri da riba ya kaɗan ne eh. da za a bincika za ga a wannan kuɗin shi ma ya samu riba shi ma wancan ya samu riba amma wannan riban wannan ta fi yawa ne in hmm. to ai ai in dai ya zama to abin da zai ƙara ba wani abu babba ne mai tasiri ba kuma amma an karya wanda ya yi yawa shi ne yake magana eh, a tare sa hanya ba ka bar ainihin farashi ya yi halin shi ne ne ya dama shi ɗan ƙauye yana shigo da shi birni ya eh, sai ma ɗan birni ne aiki to ya zo siyarwa ya kamata ya san ɗan ƙauye ɗan uwanci nawa suke siyarwa to sai a tsere shi a hanya ba za a bari ya sani ba sai a mai wayo a siya sai ya je sai ga ashe sai na ka sai ka ji kowane buhun kowane buhun shinkafa na fiye da shi dubu arba'in ne to ni biya dubu ishirin da biyar biyar a hanya ta dare ne arziki ce shi ne na muhaddasan yan malikin annabu balagan wa annabu usman bin affan kana yana ani fukra labari ya kai gare cewa lalle usman dan affan ya kasance yana hana ainihin intikari boye abinci a boye abinci sai yayi tsada a fito da shi yana hanawa haramun ne sunan da turmi sunan rahmanur rahim bismillahir rahmanir rahim babun fil madmada fil laban babi game da kuskuren baki ga nono in mutum ya sha nono shin sai ya kuskura baki in zai je sallah mutum ya yi alwala za a shi masallaci sai wani ya ba shi kindirmo sai ya sha da ya sha wannan kindirman to shin sai ya kuskura baki ko zai iya wucewa haka ya je sallah حدثنا قتيبة حدثنا الليل عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا أنكر أورك ابن عباس شوى للي ابن عباس يا sha nono a lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha nono da adi mai sai ya aika a kawo mai ruwa sai ya yi kuskuren baki ce lalle yana da wani dan yana da ainihin yana da ainihin wato romo yana da romo wanda romo din nan yana ɗan tsayawa a baki kun fahimta ko to da yana da romo idan ka sha dole ne sai ka kusura baki kenan to ga sha annabi ya kuskure da wa kake koyi to annabi ya ce inna lahu dasman lalle yana da romo shine dalilin da yasa na kuskure to idan ni ba kuskure ba fa sai na je na yi sallah a haka ya yi ko bai yi ba shin ainihin wannan wajibi ne haɗi ne limaza irin da nabi aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen ibada yana hukunta al-istihbab yana hukunta mustahabbanci inda ya bada umarni ne al'amru yaktadil wujub umurnin annabi yana hukunta wajibi an gane to annan sai malamai su ce mustahabbi ne in mutum ya sha nono wanda yake da ainihin wanda kindirmo yana da maiko yana da maiko to an so ya kuskura baki na'am alo fil bab an salih bin sa'ad as said yake a cikin babun akwai hadisi daga sahal bin sa'ad as said da ummu salma ala abu isa eh kaga hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa kenan abu isa yana nufin tirmidhi shi mai littafin kenan shi kala abu isa na'am wa hadha hadithun hasanun sahih ce wannan hadisi ne mai kyau ingantacce faqad ra'a ba'd ahli al-ilm al-madmada min al-laban haqiqa wasu sashen malamai suna ganin kuskuren baki daga nono wa hadha indana ala al-istihbab wannan a wajen mu yana kan musahabanci ne walan yara ba'duhum al-madmada min al-laban amma wasu ba sa ganin kuskuren baki daga nono ko suna ganin ba sai an kuskura baki ba amma za mu saurare su bai sa ba za saurare su ba iza La, naharullah naharun naharu tun tunda dai ga maganan Allah ga maganan manzan Allah za a saurari wani wani ya zo ya ce mana ba a kuskure baki saboda shan nono sai mu ce me yasa ga fiyayyen halitta ya kuskure da wa za mu yi koyi da kai ko shi na'am babun fi karahatu raddi salam gairu mutawaddi'in babi game da karhancin mayar da sallama na gaira mutawaddi an gani ga wanda ba mai alwala ba mutum ba mai alwala ba ba ka da alwala sai aka ma sallama za ka mai da sallama ko za ka tsaya sai ka yi alwala sannan ka mai da sallama na'am حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد ومحمد بن عبد الله الزبيري نعم عن سفيان عن جحاف بن عثمان أن كربو لك سفيان أن كربو لك جحاف بن عثمان أن كربو لك نافي أن ابن عمر لك ابن عمر ان رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول للي وني متين ياي سلم على منزل الله صلى الله عليه وسلم الحالي النبي أنا بولي ولن يرد عليه sai zama to manzon Allah bai mai masa da sallama ba annabi yana bawali aka min sallama bai mai da sallama ba a fahimta yana cikin halin bawalin bai gama ba yanzu ka zo kana kama ruwa sai wani ya ce assalamu alaikum za ka amsa tun ka amsa ba an gani malamai za su cewa makaruhi ne kana cikin bawali ko kana cikin bayan gida amma sallama ka amsa amma ba haramun bane an gano wannan ku da to kaga wannan ya fi tunda dai kaga annabi bai mayar ba amma kuma ka alama misali ne yanzu wani mutum kana bin shi bashi kuma kana buƙatar kuɗi kuma kuɗin bai yawa ne ya yi alƙawarin zai zo maka yawa ya kama kuɗinka wannan bashin in ya biya ka ka fita daga kuncin da kake ciki a rayuwanka ka samu jalli wanda za ka ci gaba da kasuwancinka sai zai ce ya sunanka zai ce malam abdulhamid yana nan assalamu alaikum malam abdulhamid yana nan ya faɗa su uku ciki dama ya su uku annabi ya ce sai ka yana su uku ne ka gani sai ka yi gyaran murya don ya san kana nan kana bayi ne yaya in ba haka ba kuwa zai wuce gila ka san daga nan wani abu zai shiga kudin kuma ya ce wallahi na kawo kudi ne amma kuma ina zuwa gida sai wani abu ya zo ya gitta kashi ya cika alkawari ta da haka kawai in yi gyaran murya ka yi gyaran murya domin ya san kana nan amma kada ka amsa sallama kana cikin bayi kana bawali makaruhi ne yin haka ya yin fatawa fa bayi yin fatawa shi ma a bayi duk bai dace ba ka bari sai ka fita shi ya sanya in kuka yi ma mutum waya kuka yi wa mutum waya kuka ce mai assalamu alaikum kuka ji ya ce muku na'am ka ku jawo shi wani zai ce wani na mai sallama sau biyu na'am yi ce mu ka san halin da yake cikin lokacin da ka mai sallama wani yana cikin bayi bai so ya amsa ma sallama sai ka ce wallahi in ka mai sallama baya amsa sai ce na'am a ringa yin uzuri kun gane tun da ka mai sallama ba ka gan shi ba balle ka san ga halin da yake ci amma ka mai gaba da gaba ka gani zai ce na'am wancan hadisin na ummu hani din nan kada a jarna mana a jarciya ummu hani din nan shi ba a bayi bane ne manzo Allah ba da fatawa a bayi yayi fatawa saboda abu ne wanda yake mai zafi sosai matsala ne wanda Aliyu ya so ya ainihin kashe wani kafiri kuma ya ce wallahi zai kashe shi ita kuma ta ce na ba shi kariya na ba shi tsaro shi kuma ce ya kashe shi shi ta kai kara wajen annabi yana wanka ta ce ya ke umma hani na ba da kariya ga wanda ce ba kariya kaga ya halatta abu ya taso mai muhimmanci za a iya fatawa a masallaci a cikin bayi in al'amari ya taso muhimmi na'am ana abu isa abu isa a turmuzi mai littafin kenan ya ce sahih wannan hadisi mai kyau ne ingantacce innama yukrahu hada indana idza kana ala al wal bawl wato an karhanta wannan a wajen mu in ya kasance bayan gida mutum ke yi ko bawali kana bayan gida ko bawali wani ya ma sallama makaruhi ne karahatu tanzih fassara ba da ahli al-ilm zalik haqiqa wani sashi daga cikin ma'abota ilimi ya fassara wannan na ahsanu shay'in ruya min hada al-bab wannan shine mafi kyawun abu da aka ruwaito a wannan babin ala abu isa abu isa imamu tirmidhi ya ce wa tilbab an muhajir bin kunfus a cikin babin akwai ruwaya daga muhajir bin kunfus abdullahi bin hanzala da abdullahi bin hanzala wa ta bin kafwan da alkama bin kafwan wa jabir wal bara kaga littafin da na tirmidhi yana da kyau sosai zai kawo hadisi sai ya faɗi isnadin hadisin a wajen shi sannan kuma ya fitar da fiqhun duk shi kadai kaga littafin hadisi ne kuma littafin mai to ya malamin da ke cewa kada ka koyi fiqhu a cikin hadisi ba a koyon fiqhu a cikin hadisi to mu wa littafin hadisi ne ko littafin fiqhu malik yana bada fatawa a cikin ko bai bayarwa mu wa littafin hadisi ne amma malik na bada fatawa ga turmuzi shi ma littafin hadisi ne ko yana ba da fatawa kun gani imamul bukari littafin hadisi ne yana ba da fatawa eh na'am wa alaikum salam shirin ajiyan nan akwai tafsirin ko kawai do wurin ajiya eh, na akan abinci ba ko tafsira ke ko ko wani misali akwai nau'ukan abubuwan da kayan gona ne ana noma su eh akwai nau'i tambayar da yake magana itikari cewa ɓoye kayan abinci shin kowane kayan abinci ne aka ɓoye yake zama haramun yake zama iya kari yanzu mutum in ya ɓoye kwai ko ya ɓoye barkono ya ɓoye barkono ko citta wani ya ce ko albasa ana bukata kaga boye albasa ana kira shi itikari ya sai yayi tsada ya fito da shi amma ana iya rayuwa ba albasa hmm? amma mutum ya boye masara sai ya yi tsada ya fito da shi ya boye gero ya boye shinkafa alkama fa hada alkama ga biredi akwai abin da ake ci da ya wuce biredi yanzu a Najeriya ba abinci mai albarka kamar shinkafa sai biredi ku gaya mu abincin da ya fi shinkafa ko biredi albarka babu wanda baya cin shinkafa ba wanda baya cin biredi wani mara lafiya ne bai cin shinkafa akwai rashin lafiya da ke hana ka cin shinkafa babu mai ciwon suga yana cin shinkafa akwai bas basu ya sunan shi basmati to bayan basmati ba shinkafan kanshi yana ci in ya zo an aka dafa shinkafan ruwan shinkafa aka wanke shi ruwa aka zubar a ƙara sa wani ruwan a gane a yi fabole din shi in an yi a ɗauko ganye a sa lafiya lau zai ci kayansa ai cewa kai baya ci cewa kai ba a ci ana ci wannan ƙauyenci ne ilimi na da ne na ƙauyenci sai ka ga mutumin da yake ciwon da ya dace sai ya rami. a ce mai ba abin da za ka ci sai alkama sai acca daga alkama da acca sai kaza Sai daga hankalin shi ya tashi in yana jin yunwa ya rasa abinci a ko'ina lokacin da babu tuwon alkama a hotel babu ba a siyar da shi a hanya ba zai ci biredi ba ba zai ci kaza ba haka nan zai zauna sai ya alkama zai ga mutum na ta ramewa sai likitoci zai gane cewa ai in an sa ganye a abinci yana kashe wannan abin da ke cutar da mai ciwon diabetes an gane ke yanzu duk wani irin abinci za ka iya ci amma za a ce ka sa ganye da yawa in ka sa ganye da yawa to zai rinjaye wannan abu ka ci kayan ka lafiya lau ko lafiyar ka lau ma ka dinga sa ganye an gane a ka'ida bai dace ka ci shinkafa haka nan kawai ba amma mu sai kai shekara arba'in duk wanda kai shekara arba'in to shi ma ya ɗauki kanshi mai da diabetes ne ko bai da shi an gane kawai ya ringa kiyayewa yana sa ganye in zai ci abinci an kuma ya da cin balance diet ake nufi balance diet in za ka fara cin shinkafa an ba ganye ka samu kwai ka zuba ka fara cin kwan sannan ka cin shinkafa ko ka samu nama ka zuba to wannan nama in ka zuba ka samu nama mai yawa sai ka zuba a cikin shinkafa to in ka ci wannan naman to daidai yake da ka sa ganye ko ka sa wara ka zuba waracin shinkafa ka ci labiyar kalau eh wala su na ji wani likita ya ce wallahi wala ya fi nama kalau hmm. talauci ke mu. amma wallahi mutane lafiyayyu ne ɗan Najeriya wallahi da muna samun abinci isasshe muna ci wallahi tallahi ba za mu yi wannan ciwon da muke yi ba saboda muna da kayan lafiya a Najeriya ganyen kana so ga sunan baza-baza ga wara ga nama ga mene amma ba kudin siya ne Allah shi kiyaye subhanaka allahumma wa mu. to za a zagaya insha Allah a taimaka fi sabilillah